A daren talata ne dai wasu 'yan bindiga suka kutsa cikin jami'ar Greenfield da ke Kaduna, inda suka kashe wani ma'aikaci sannan suka sace ɗalibai da dama. Kwamishinan tsaro da harkokin cikin gidan jihar Kaduna Malam Samuel Aruwan ya ce har yanzu ba a tantance adadin ɗaliban da 'yan bindigan suka sace ba, amma dai ya ce jami'an tsaro sun dukufa wajen ceto ɗaliban da aka sace a wannan jami'a mai zaman kanta da ke jihar kaduna a daren talata shine wannan abin ya auku kuma daga muka samu wannan labarin nan take jami'an tsaro suka shiga wannan makarantar daga bisani kuma su 'yan bindigan suka arce da wasu ɗalibai wadda zuwa yanzu da muke wannan maganan ba mu san takamammen yawan ɗaliban ba amma dai sun sun kashe ma'aikaci ɗaya na wannan makarantar sannan kuma akwai mutum ɗaya wadda aka raunata shi raguwan ɗaliban kuma a jami'an tsaro suka ɗau ko su ganin irin yanayi na makarantar ajiya muna son mu sanar ma al'umma da cewa jami'an tsaro sojoji da 'yan sanda da kuma 'yan sandan ciki suna nan suna ayyuka na musamman wadda ba za mu iya magana a kansu ba to ko ke ƙara kawo hauhawar hare-hare na 'yan bindiga a makarantun jihar Kaduna tambayar da na yi wa mai sharhi akan al'amuran yau da kullun dabta yahuza ahmad getsa kenan to wannan wani abu ne da yake faruwa sakamakon rashin tsayuwa da kuma rashin samun haɗaka tsakanin shugabannin hukumomin gwamnati na nufin gwamnoni da shugabannin tsaro saboda a bayyana take cewar sojoji na aiki daban gwamnan kaduna na aiki daban na naija na aiki daban na sokoto na aiki daban na katsina na aiki daban babu haɗaka babu haɗin gwiwa sannan sojoji da 'yan sanda da jami'an tsaro na farin kaya da sauransu kowa yana aikin shi daban sai an samu haɗaka kuma sai an shigar da al'umma a cikin yadda za a yi maganin matsalolin nan da suke faruwa in matsawar ba a koma akan eh, haɗaka da shigar da abin da ake cewa community policing a aikace ba a labari na takarda ba to ba za a taba samun mafita ba kuma za a ci gaba da sata yara da kuma yin wasu abubuwa wanda suka fi karfin haka ma nan gaba ita dai gwamnatin jihar kaduna ta ce tana iyaka kokarinta wajen ganin ta dakile matsalar tsaro in ji kwamishinan tsaro da harkokin cikin gida na jihar kaduna malam samuel aruwan abin da muke son a gane duk wani abu wanda ya kamata a yi daga bangaren gwamnatin jihar kaduna da kuma jami'an tsaro ana yi a halin yanzu sauran bayanan wannan ba lokaci ne na tsegumi ko kuma wasu ikirari na kanika ce ba a'a wannan harin sace ɗaliban jami'a mai zaman kanta a jihar kaduna dai na zuwa ne a daidai lokacin da iyayen ɗaliban kwalejin gandun daji da ke mando ke ci gaba da kokawa game da daɗewar 'ya'yan da 'yan bindiga suka sace tun a kwanakin baya isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a najeriya